TV lafiya lau muka yi sallah fatan alkhairi zuwa gare ku muna godiya da ilmantar wadda kuke yi mana Allah ya kara mana basira ok malam bhr muna godiya muna godiya sosai da sosai Allah ya bar zumunci to bayan sallama daga ayush abdulrazak da fatan alkhairi da ta yi mana ta ce ta yaya zan dinga sauke videos na instagram kamar yadda nake sauke status dina na whatsapp nake jawo shi ayush abdulrazak ita gaskiya misali na ce abinda ya shafi instagram akwai wani abu da ake ce mai gb instagram ko instagram gb mm. shi ma yana soke bidiyo yana soke hoto don kwanaki ma akwai wani bidiyo downloader na eh, instagram aiwa duk wannan abubuwa akwai su da yawa misali irin wannan abubuwan da suka shafi instagram facebook ko makamancin wannan abin da kake so shi zaka duba misali kana sanya zaka ka dinga soke bidiyo ko ka soke abubuwa makamancin wannan zaka je play store kamar yanzu wannan kamar yadda na faɗa ma gb kaga wannan ba doka ba na doka ba ne zaka shiga a iya startup baranan ka ko ayi wasu abu makamancin wannan mm. amma in ka shiga misali play store yawanci application ɗin da zaka ga a play store zaka ga an yadda da su to wannan in ka shiga za ka ga nemi misali me nake so yadda zan sauke bidiyo a instagram ko kuma a wannan sai ka rubuta abin da kake so in kana jin turanci ka rubuta da turanci insha Allah za ka nemi za ka samu abin da nake so a yadda nake gani ba ma abin da ya shafi instagram kawai ba har facebook da abubuwa da suka shafi wannan in dai kuna irin wannan za ga kuna ƙarin ƙarin samun ilimi akan abu in kuwa nemo za ku iya mana magana misali in ka ga wani abu da baka gane ba sai ke mana magana mun muna ganin inda mun sani za mu bada musamman ma dai shi play store da na ga sun sauƙaƙa bayanan nasa in ka dan jagwalgwalan ka kamar ni na jagwalgwalo na na rubuta kamar irin video downloader mm. for instagram kawai za ka ga ko mm. ba daidai ba ne ba za su gyara maka su kawo maka mm. ainihin wato abin da kake nema in baka gane ba za ka iya tambayar mu aikin mu kenan eh. kuma shi kamar play store da na faɗa muku za ka iya ganin rating ɗin da mutane suka yi an so abin an yi downloading din shi da yawa kana gani za ka kashe comment ko kasan kwanatin yana da kyau Eh. haka za ku yi ku ga wannan shari'a to sai sabitu dan toro da ya shiga baka da sallah mubarak da kai da abdullahi ba da tambaya amma ina mika gaisuwa ta zuwa ga abdullahi sabitu dan toro mun gode da addu'o'in da kuke yi mana kuna ta yi mana addu'o'i wallahi ba muna alfahari da ku mun gode kwaye da gaske wannan addu'o'in suna da matukan muhimmanci a gare mu da gare ku godiya shi yasa kullun sai ci gaba muke yawa alhamdulillah sai Suleiman Alhassan ya ce ni dai fatan alheri nake muku allah ya kara muku basira kai da babban yaya wato muhab ya sheikh kenan muhab mubarak kenan <laughs> idan na fahimce ka sai eh, na ji kamar za ka yi magana a <laughs> ah, faɗi kan ta kashe ka <laughs> to malam ashir tv muna roƙonka da ka sake maimaito mana tambayar ka ba mu fahimce ta ba idan mun fahimce ta insha Allah za ka ji amsa ka a mu na gaba sai Muhammad Bello bayan sallama da gaisuwa ya ce mai gayya ya kuranta ni ya kuranta Hamza ya kuranta waye da yayi ni halla jima ina <laughs> sun biyar daga sandan tauri eh. muhammad bello nan ne ka tsuma ni da kyau da kyau dole cewa muhammad bello abdullahi dole cewa kai ɗana ne to ɗanɗana ɗanɗana abin da yake tambaya yana tambaya akan gyam da aka yi mai magana a kwanakin baya ya ce wannan fa yana nishaɗantarwa sannan ya mana fatan alkhairi ya magana ina magana ta kwana ok malam muhammad bello kamar yadda kamar wancan satin ne malam mubarak ya bayana abin da ya shafi gem dinnan bayan gem kamar yadda aka faɗa akwai manya a channel ɗin nan ko kuma akwai tun da kun ga duk wani abubuwa da ake dole mutum yana da buƙatar ya kasance yana da na gaba da shi to mu na gaba da mu da muka yi magana jam sun dan nuna mana abun ka kamar gashi gashi amma insha Allah nan kusa nan kusa sosai nan kusa ina ma bayani za mu buɗe sabuwar channel za mu sanar da ita wannan channel din tamu za mu fara abubuwa da suka shafi gamin din nan insha Allah mm. ko da ba mu samu damar mai gam da eh, na ce kamar full HD ba za mu gam yadda kuke so ko da kaɗan kaɗan ne mu ringa yi saboda za ga abubuwan sun dan yawa yanzu na yanayin karatu amma insha Allah wannan haka game din taka mu muna son ta sosai saboda komai yana dan buƙatar refreshing ka san mu sawari akwai son da shalatu amma su malam mubaraki babu ruwan su da wannan harkokin na game <laughs> samari da yan mata akwai son nishaɗi shoyya shoyya ko kuma na ce kaɗan kaɗan to sai tambaya daga karatuttukan sunna ya ce dubun dubatar gaisuwa mu kuma muna miƙa maka muliyoyin gaisuwa ya ce mubarak da abokina da a'o afwan mubarak da abokin aikinsa ina da tambaya don allah ya zan yi in tura bidiyo a kan youtube dina sannan ina jinjina wa 'yan mata da samari to su kuma tsaffi fa da yayyenmu da iyayen da allah ka tuna ka tuna da su to shi 'yan mata da samari yake yi gaisuwarsa to amma ni zan Ari bakinsa na ci masa albasa yana miƙa jinjina da gaisuwa ga dukkan ma'abuta wannan canar mu ya albarka yana ok yana tambaya kan ya zai iya saka bidiyo a cikin youtube channel ɗinsa ok wannan tambayar taka mai sauki ce na ce jiddan jiddan saboda wannan channel din ta mai albarka mai suna mubaraki tv tana kokari ta ga an yi abubuwa masu muhimmanci sosai a gare ku shi yasa wannan abin da ya shafi harkar youtube kwanan nan ko kuma na ce shekaran jiya da ta wuce ne mun fara sa bidiyoyi da suka shafi youtube kar ka damu a hankali a hankali za ka zo wannan matakin kai da ka ci gaba da kasancewa da wannan channel din ta mai albarka za mu kawo ma duk abin da ya dace akan youtube wato idan na fahimce ka matsalar da take faruwa wani lokacin idan ba ka yi subscribe ba ba za ka ringa ganin shirye-shiryen da muke yi ba ai ko ka yi subscribe ma za ga akwai wannan kararrawa in dai ka mm. danna ta za ga duk message duk wani abu da muka yi uploading ko kuma na ce duk wani abu da mm. muka dora za su sanar da kai daga zarar mun dora za su nuna ma kilin mun dora shi to da haka ku yi subscribe ku danna alamar kararrawa za ku samu duk bayanan da ku akwai wannan eh, darasin da ake mai taki da youtube for creators ah, in ka bibe shi insha Allah za ka ga yadda ake ka bi shi sannu a hankali za ka samu istifada ko kuma zan ce za ka samu karuwa da kyau da kyau sai tambaya daga ibn sharif tv ya ce mubarak yanzu na sai data 1 gigabyte ta mtn amma kafin ka ce mi sun yi yunkuri sun san bade ta gaba ɗaya abin da ya rage saura mb guda goma sha shida ya ce shin ana ɗaukewa mutum data mutum yana iya sacewa mutum data kamar yadda mutum yake ji wa mutum kiran da yake yi ok malam ibn sharif tv kamar yadda ka sani abin da ya shafi harkar networking a gida najeriya gaskiya an ci gaba sosai da sosai abin da ya shafi networking kamfani yana sa duk da sometimes wani lokacin za ga kamfani yana ba da gudunmawa sosai wurin yin hakin din sometimes wasu lokutan haka misali za ga mutane suna hakin ɗin wannan misali ba ma abin da ya shafi kamfanin shi kadai ba za ga yawancin mutanen mu za ga wasu cheat cheat yadda ake yi a samu mb kaza a mm. sami mb kaza yawanci a nan haka ake wasa da mb sauran mutane kuma kamfani su suke ba da yawanci za ga a cikin kaso 100 a cikin kaso ɗari za ga kaso wajen arba'in da biyar abin da ya shafi kamfani yawanci za ga kamfanin suna kokarin su amma dai muna buƙatar su kara kokari za mu duba ma wannan tambayar taka amma dai mun san ana yin hakin ɗin wannan misali in kana da mb a kwashe ta a zurare ta lokaci ɗaya kawai sai dai kai haƙuri kuma ka duba ka yi wa kamfanin report in kai musu za su duba matsalar in suna da dama su gyara za su dawo ma an kuma ba su rage dama ba su dawo ma da ita ba amma dai na san kamar yadda muka sani a yanzu a Najeriya da ta isa malam isa alfantami yana iya bakin kokarin shi a wannan matsalar insha Allah ina ganin nan da wata shekara daya ko kuma watanni haka